Hukumar alhazai ta ce ranar 21 ga wannan wata da muke ciki ne za a fara jigilar alhazan Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki, kuma bana za a fara ne da jihar Kogi, waɗanda ake sa ran za su fara tashi daga filin jirgin Nnamdi Azikiwe da ke babban birnin tarayya Abuja. A wani taron masu ruwa da tsaki wanda shugaban hukumar alhazan Barisa Abdullahi Muktar ya jagoranta, an yi la'akari da wasu sabbin tsare-tsare kamar yadda ya bayyana. mun yi la'akari da sabon tsarin da gwamnatin saudiya ta fito da shi na a gama sanin alhazai kafin ƙarshen watan rajab wanda mu ga al'ada mutane ma ba a tunanin tafiya aikin hajji sai bayan watan ramadan to amma gwamnatin saudiya ta bamu dama har zuwa karshen watan shawwal duk da haka mutanenmu suna da sanyin jiki wajen la'akari da wannan sabon canji Wani abu da ya fi ɗaukan hankali a taron shine batun adashin gata ga Abdullahi Muktar ya zayyana yadda za a yi. To domin magance wannan magana na canjin lokaci wanda gwamnatin Saudiya ta fito da shi kuma ya yi daidai domin in za ka marabci baƙi daga sassa daban-daban na duniya yana da kyau ka san adadin mutanen da za ka marabta domin kai musu tattali to yanzu mun yanke cewa kowace hukuma alhazai ta jiha ta je ta buɗe asusu ta fara karɓan kuɗin mutane waɗanda suke son su tafi aikin hajji nan da shekara biyar kuma mutanen nan za su iya biyan kuɗin su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a matsayi na gwamnatin tarayya ana ana duba dokoki da za a ɗabbakar domin tabbatar da cewa wa'annan alhazan an tabbatar da cewa babu wanda ya cinye musu kujerarsu kuma kuɗinsu an sanya shi a cikin kasuwanci na halal yadda za a iya samun riba kuma ribar nan a baiwa shi ma alhaji ita ma gwamnati za ta samu fa'ida shi ma alhaji zai samu fa'ida idan kuɗin alhaji ya kai daga ribarsa bai buƙatan ya cika komi to sai amfani da ribarsa a cika masa kuɗin tafiya aikin haji a bana an samu wani sabon tsari na ɗaukan hoton yatsun maniyyata tun daga gida Najeriya ga ƙarin bayani. Ofishin jakadanci na Saudiya da ke Kano mun cimma fahimta da shi akan za su je kowace jiha har jihar Borno domin su ɗauki hotunan yatsun hannun alhazansu. Yaya jihohi ke shirye-shiryen aikin hajjin na bana? Shugaban ƙungiyar ciyamomin hukumar alhazai ta ƙasa Abubakar Sarkin Fawa Dambo ya yi ƙarin haske. To alhamdulillah a jihar Zamfara hukuma aikin hajji ta jihar Zamfara da ke hukuma ce mai cin gashin kanta tuni mun shirya tsaf don ganin an yi ma hidimar alhazai bakin Allah a dukkan shirye-shiryen da ya kamata a ƙasa mai tsarki mun tanadar musu masaukai wadatattu mun tanadar musu masu ciyar da su mun an tanadi motocin sufuri da duk abin da ya kamata mu tanada a ƙasa mai tsarki an tanade shi kuma a nan gida Najeriya sansanin alazai na jihar Zamfara shi yake tsaf kuma mun shirya da bankunan da zai ba maniyata guzurin su da kuma shirin sufurin su zuwa hilin jirgin sarkin musulmi Abubakar da ke Sokoto da kuma tanadin cikakken tsaro don ganin an kare lafiya da dukiyar maniyata Hukumar alhazan Najeriya ta ce kudin kujeran bana bata kai na bara ba saboda faduwar dalar Amurka a kasuwan canji. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.